Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin da magaran na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 16, 21 da kuma 25. ana kuma iya samun mu a koyaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna samun mu a tashoshin FM kamar amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 200.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Ma sauraro tamar abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaran na jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ya kai gariye ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. cikin shirin za a ji cewa kungiyar matan gwamnonin Najeriya ta nuna damuwarta game da matsalar fyaɗe da ke ci gaba da yin kamari a ƙasar. Za a kuma ji martanin kamfanonin hajji da umara na Nijar game da sanarwar ƙasar Saudiya kan aikin hajjin bana. Akwai shirin na kasa da kuma sharhin jaridun Ghana, amma dukkaninsu da ma wasu za su zo muku ne bayan labarin. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO Tedros Ghebreyesus a jiya Laraba ya faɗi cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya ka iya kai miliyan goma a mako mai zuwa. Ƙari mai yawan gaske daga miliyan tara da dubu ɗari uku da aka sanar ya zuwa yanzu. Yankin Amurka na Latin ya zamo sabon yankin da annobar sabuwar cutar ta coronavirus ta fi kamari, inda adadin mace-macen da aka samu ya zarta dubu ɗari. Ko da yake Amurka na ci gaba da kasancewa a gaba a adadin masu cutar a duniya inda aka samu fiye da mutum miliyan biyu da dubu ɗari uku da suka kamu da cutar kashi ɗaya cikin hudu na adadin da ake da shi a fadin duniya a cewar ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins. Har ila yau kuma Amurka ce kan gaba a mace-macen da aka samu inda sama da mutum dubu ɗari da ashirin da ɗaya suka mutu a ƙasar. Tattalin arzikin duniya zai fuskanci koma baya da kashi 4.9 cikin 100 abu mafi muni da aka taba gani tun bayan yakin duniya na biyu. Asusun ba da lamani na duniya da ake kira IMF a takaice ne ya yi wannan hasashen ajiyar laraba a rahoton da ya fidda game da tattalin arzikin duniya. A sabbin bayanai game da rahoton wanda ake kira WEO a takaici da aka fidda a watan Afrilu. Asusun na IMF ya rage hasashen haɓakar tattalin arzikin duniya da ya yi sakamakon ɓarnar da annobar cutar coronavirus ta janyo a kan tattalin arziki. A karan farko asusun na IMF ya yi hasashen cewa duka ɓangarori za su fuskanci koma bayan tattalin arziki a shekarar nan ta 2020. Rahoton ya kuma yi hasashen cewa kuɗin kayayyakin da ake sarrafawa a duk shekara a Amurka. zai ragu da kashi takwas a cikin ɗari fiye da hasashen da ya yi a watan afrilu na kashi biyar da ɗigo tara cikin ɗari ga kasashen turai kuma da ke amfani da kuɗin euro rahoton ya ce za su fuskanci koma baya da kashi goma da ɗigo bakwai a cikin ɗari ta ɓangaren kuɗin kayayyakin da suke sarrafawa a duk shekara rasha da saudiya manyan kasashe biyu da suka fi sarrafa mai a duniya su ma za su fuskanci koma baya inda rasha za ta samu kashi 6.6 saudiya kuma 6.8 cikin 100 a cewar rahoton na imf duk da manyan nasarorin da aka samu a kan 'yan kungiyar ta'addanci kamar na is da alka'ida har yanzu an gaza magance bazuwarsu a fadin duniya ɗaya daga cikin abin damuwar da aka gano kenan a sabon rahoton na gwamnatin amurka game da ta'addanci. Binciken da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi akan ta'addanci wanda aka fidda a jiya Laraba ya yaba da manyan nasarorin da aka samu a kokarin da Amurka ke yi na magance ta'addanci. Duba da nasarar da aka samu wajen murkushe daular 'yan ƙungiyar IS a Iraq da Syria da kisan tsohon shugaban ƙungiyar IS Abubakar al-Baghdadi da kuma kisan Hamza bin Laden ɗan Osama bin Laden wanda ya kirkiro ƙungiyar al -Qaeda. sai dai har yanzu rahoton ya gano cewa duka waɗannan nasarorin ba su isa ba rahoton ya ce duk da nasarorin da aka samu har yanzu ana ci gaba da fuskantar mummunar barazanar 'yan ta'adda asara ko rashin da kasar jamus za ta yi zai zama riba ga kasar poland makasudin saƙon shugaban amurka donald trump kenan a jiya laraba a lokacin da yake bayani a gefen shugaban poland andrzej duda yayin da ya tattauna akan tura dubban sojojin amurka wasu kasashen turai ta yiwu amurka za ta kwashe wasu jami'an sojojinta daga jamus ta kai su poland abinda trump ya tabbatar kenan a lokacin da yake amsa tambayar wani dan jarida a wani taron manema labaran haɗin gwiwa da aka yi a fadar white house za mu fara rage sojojinmu a jamus a cewar trump Gwamnatinsa na shirin rage dakaran da aka girke a Jamus na dindindin daga dubu talatin da biyar zuwa biyar a kuma maido da wasu gida. Wasu kuma a tura su wasu wuraren duk don aladabtar da Angela Merkel saboda kin biyan abin da shugaban na Amurka yake kallo a matsayin haƙƙin Jamus na yarjejeniyar ƙungiyar NATO. Da taimakon Amurka a makon da ya gabata, ƙungiyoyin Kurdawa na Siriya suka sanar da ɗaukar matakin farko a ƙoƙarin tafiyar da harkokin arewa maso gabashin Siriya. Tun daga shekarar 2012 yankin da galibinsa Kurdawa ne ke ƙarƙashin ikon 'yan ƙungiyar YPG da bangaranta a fagen siyasa wato jam'iyyar PYD. NYPG su ne suka fi yawa a rundunar dakarun SDF da Amurka ke marawa baya. dakarun sdf sun kasance kawaye da amurka a yakin da suke yi da mayakan is a Syria bayan waɗannan ƙungiyoyin ƙungiyar kurdawa ta ENKs da ke Syria ita ma wata ƙungiya ce da ta ƙunshi jam'iyyun siyasa da yawa Kungiyar ta ENKS ta nuna rashin amincewarta da kungiyar PYD da kuma gwamnatinta a arewa maso gabashin Siriya. Jami'an Amurka na fatan bangarorin biyu za su kawar da bambance-bambancen su su mai da hankali akan inganta shugabancin yankin a kasar da yaki ya ɗaiɗaita. madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za mu kuma fara ne da tarayyar najeriya inda kungiyar matan gwamnonin najeriya ta nuna rashin jin daɗinta dangane da yadda matsalar fyaɗe da ke ci gaba da karuwa a ƙasar tare da fatan matakan da ake ɗauka za su kawo ƙarshen wannan matsalar daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina a 'yan kwanakin nan dai matsalar fyaɗe na ci gaba da karuwa a kusan duka sassan Najeriya, al'amarin da ya tada hankalin matan gwamnoni a ƙasar. Uwar gidan gwamnan jihar Niger, Dr. Amina Abubakar Sani Bello, ta ce yanzu dai sun yi ganganko don yi wata fukar hanci. To kamar yadda kowa ya tashi tsaye, mu a matsayinmu na matan gwamnoni duk mun haɗa hannu tare da matan gwamnonin kudu da na arewa mun zo mun daga muryoyinmu da eh, murya guda daya ga gwamnonin eh, jihohin Najeriya don mu nuna musu cewa ya kamata kowa ya tashi tsaye a samu mafita a wannan halin da muke ciki. Da muka samu gwamnoni muka masu magana dauki wani mataki na gaggawa wanda turanci ana kiran shi state of emergency. Wato yanayi ne wanda kowace jiha zai dauki matakai na gaggawa da zai sa duk wani hanyar da zai kamata a bi da magance wannan mugun abun za a ɗauka kuma alhamdulillahi an samu nasara gwamnoni duka na jihohin najeriya 36 tare da fct an ɗauki wannan matakin to me ake nufi da wannan matakin da aka ɗauka to yanzu ga za a zauna ne a fitar da kamar kuɗaɗe da zai kamata a taimaka a yi amfani da su wanda za a taimaka a yi aikin da zai sa a magance wannan abu na farko abubuwan da mutane yaran nan da matan da suke bukata wanda aka ce masa zarafi ta hanyar magani ko kuma zuwa asibiti da ya kamata su yana a samu a tallafa musu cikin wannan halin sannan kuma na biyu wani irin mataki za a iya dauka matakai za a ɗauka wanda za a samu a kama wa'annan mutanen wa'anda suke aikata wa'annan mugayen ayyukan na uku kuma wani hanya za a bi a tabbatar da dokokin da ya kamata a ce an ɗauka an bi ta yadda za a za a kare mutunci mata da yara da kuma yadda ya kamata a hukunta wanda suka yi wa'annan abubuwan yadda za a tabbatar da cewa an tsaye da wa'annan dokokin kuma an bi su. Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta ce tana da kyakkyawan fata akan matakan da ake ɗauka a halin yanzu. saboda yanzu ga yadda muka yunkuro haka already mun fara ganin eh, wa'insu abubuwa sun fara canza mana ina ganin ko wannan satin da ya wuce bauchi state of house of assembly suka fara maganan ma kan wani mataki na wani doka da zai taimaka a dinga um, hukunta wa'in ga mutanen da suke yin wannan fyaɗe ɗin. mu kuma da muka ɗauki eh, alkawari ma kanmu cewa za mu taimaka to yanzu mun fara aiki a ƙungiyarmu na matan gwamnoni kuma kowace mu mun riga mun fara aiki a jihohinmu fara haɗa committees wanda za mu yi aiki da su yadda muka fara haka haka za mu ci gaba da yin aikin ba za mu samu wani matsala da zai tsaye da mu muna yin wannan aikin ba to abu ne dai wanda dai ba a rana ɗaya bane za a ce za a samu nasara abu ne wanda yake bukata a ce kullum ana kan shi ana aiki a kai kuma a hankali a hankali za a dinga samun ci gaba kuma a samu nasarar a cikin abun so eh, iyaka dai zan ce sai dai mutane su yi hakuri kuma su bada haɗin kai don wannan abun ba mutum ɗaya ba ne ko eh, gwamnati kaɗai da za ta iya magance wannan abun duk wanda yake da wanda yake da zama a cikin al'umma shi ma ko ita ma tana da eh, aiki da za ta yi ko da zai yi da zai taimaka ma al'umma ta yadda duk irin abubuwan da ke samu allah ya bamu eh, taimako da mafita a kan shi yanzu dai abin jira gani shine yadda za a shawo kan wannan matsala da take son zama annoba a cikin ƙasar. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda shugabannin kamfanonin aikin hajin kasar suka fara bayyana matsayinsu bayan da hukumomin Saudiya suka sanar cewa a bana alhazai daga kasashen waje ba za su samu damar yin aikin haji ba sanadiyar annobar coronavirus. a zantawarsu da silimin bar mu a yamai shugaban kamfanin sauki voyage sheikh abbas ibrahim ya ce la'akari da koma bayan da wannan mataki ka iya haddasawa ejoji da ma'aikatansu yasa suka bukaci hukumomin nijar su wa kamfanonin haji diyoyin da suka saba biya a kowace shekara to hakika muna cewa abun bakin ciki ne ga dukkan musulmi ga baki daya amma kuma abun bai bamu mamaki ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bamu labari cewa ku yi hajji tun ba a hana ku ba kenan mun ga waɗannan alamomi kuma muna ƙara ibani saboda cewa annabi la yantiku anil hawa in huwa illa wahayu yuha annabi ba zai magana son zuciya ba sai abin da Allah ya bashi labari kenan mun tabbatar cewa annabi annabin Allah subhanahu wa ta'ala ne saboda haka mun rungume kaddara saboda Allah ya rage ya kare komi da komi wa ma ta sha'una illa in sha Allah rabbul alamin ko kun so a ya kasance idan Allah bai so ba zai kasance ba eh, wani irin cikas ne shi wannan mataki na rashin gudanar da aikin haji a bana ke iya haddasa wa ku kamfanonin aikin haji da umara a nan Nijar to hakika yana kawo muna Eh, cikas sosai saboda idan an ka ce kamfani kamfani kasan ko yana da rayuwa saboda tun karewa waɗancan aikin hajji kuke gwagwarmaya zuwa harautar neman alhazai ƙauyuka shige-shige nan da ku shiga ku fito kuna shirye-shirye kuma kuna gyara musu takardu da komi da komi to yau an wayi gari aka ce babu wannan aiki ga baki daya sannan kuma kowane alhaji wanda yake ya ga cewa uh, ba zai iya haƙuri ba ko kuma yana buƙatar kuɗin shi kaga zai zo ya nemi kuɗaɗen shi ne wani kuma zai cewa ya hankura a ajiye sai zuwa baɗi a ɓangaren mu wannan bai ba mu fargaba amma ya kamata cewa alhazai su ma su gane waɗanda ba su yi fasfor ba su yi ƙoƙari saboda da bayan idi kawai an shiga kuma aikin hajji na na baɗi na shekara mai zuwa ka gani za a samu ga na bara ba su je ba kuma ga na bana da yake abin ya zo da zata ah, menene kuke jira daga hukumomin Nijar a wajen hukumomin Nijar shine cewa su fito su yi bayani su gaya ma alhazai saboda hankalinsu ya kara natsuwa kuma su tabbatar da cewa hakanan ne kamar da saudiya ta fitar da wannan sanarwa sannan kuma mun gabatar da eh, takarda ta neman mana afuwa ga sauran abubuwa waɗanda muke ba haƙƙi ne na hukuma eh, muna neman cewa a yahe muna kuma inda in za a iya tallafawa da wani tallafi wanda za a rikan shekara kuma muna jiran wannan daga hukumominmu insha Allah su kawo muna nasu gudunmawa muna ƙara sa murya ga hukuma cewa ta yi ƙoƙari tun daga lokaci tun yanzu a yi ƙoƙarin neman a ƙara muna adadin alhazai to a ƙa'idance a kan miliyon ɗaya duka dubu ɗaya ake badawa amma to mun ga cewa dubu sha biyar ne ake ba Nijar da yake da wuya ma mu cika su amma yanzu tun da an samu tura ke ce a ne blanche bara ba a je ba ga kuma 'yan bana kenan adadi zai yawa ashek za ta yi wasu manyata su da rigima cewar a mayar musu da kudaden da suka riga suka biya na haji shin ta ina za ku bullo wannan matsala idan aka yi katari ta kunno kai to hakika san wannan hukumci ne wanda yake ba zan iya hukumci ba na gabaki daya amma mu bangaren mu na ajan sauki voyage gaskiya wannan bai ba mu fargaba idan alhaji ya zo neman kudin shi zai isko su yadda ya bada su za a bashi idan kuma ya buƙaci cewa a aje su har shekara mai zuwa zai buƙaci wannan amma akwai saura waɗanda yake kilan wannan ita ce sana'a su ta dindindin To Madalla karfa a sha'afa muna kawo muku shirin na musamman ne daga birnin da magaran na jamhuriyar Nijar saboda matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC da ke da nasaba da cutar coronavirus da ta kai ga rufe wasu sassa na babbar hedikwatar tamu. Ɗaliban jami'ar da magaran sun gudanar da wata lacca don faɗakar da abokansu yadda za su yi tafiyar karatunsu. su. da ma rayuwar makarantar a cikin wannan yanayi da ake ciki na coronavirus. mafi yawan ɗaliban da suka halarci lakcar sun ce sun karu da abubuwa da dama da suka jahilta a baya kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton. abokan karatunmu na wanga jami'a da cewa wanga annoba da Allah ya kawo abu ne wanda ya kamata mu yi aiki da shi kuma mu san da cewa da shi ko ba da shi duniya za ta aiki duniya ci gaba ne za ta yi kenan ba dan wannan annoba ne za mu sai da komi mu ce za mu koma mu yi kwancin mu a ya kamata ke mu yi aiki mu sa kan mu cikin babban gwagwarmaya da wannan annoma domin mu samu mu ciyo kan shi abun da ya kumshi wannan muhawara da mun kai yau kenan hakan wani ƙwarin gwiwa ne ga ɗaliban cewa mana a shi la'akari da wasu annoba da aka gani da kuma wasu cututtuka da yanzu haka ake rayuwa da su. da babu annoba wanda yana aika shi duniya in ba Allah ne ya so ba. kenan dole akwai malatin duk wanda mutane sun kasance mun san sida mun san corona mun san ebola mun san typhoid mun san wayansu cututtuka da dama wanda suka cuta mutane amma mutane sun ga bayan su koma cutar nan ba su kare ba kuma duniya ya ci gaba duniya mutane suna aiki kullum da kullum ba a ce dan coronavirus a sai da komi mutane su koma baya paske wannan babban koma baya ne yasa Eh, tattalin arzikin kasa ya koma baya ya sa karatu ya koma baya komi ma ya koma baya kenan ba abun alheri ne ga kasashen mu a ce mu tun da ma bamu da wani babban hali bamu da cikakken hali na na ci gaba mu koma kuma mu shiga cikin wannan gwagwarmaya da da abubuwan da ya kamata mu yi mai da su baya ai ba mu ga amfanin shi ba dan shi ne fisibilla mun ka kwarin gwiwa da mu nuna ma abokan karatunmu da cewa wannan cuta fa cuta ne wanda in Allah ne ya yi shi shine ya san matakin da zai dauka domin ya dokin mutane shi subanan ya yi kira ga dalibai da su guji jita jita su kula da kansu sannan babu wani a zo a yi ta wani sa in sa ba a karatu an yi kaza an yi kaza a bar mutane su harkokin su gwamnati kuma Allah ya sa sun gane sun gane da cewa ko da ma mun da ke ba su ne suka yi wannan decision amma tunda da an ka samu an ka bude komi da komi muna fata Allah ya sa ka a kare liki wani abu kuma wannan annoba Allah da ya doka mulki. saidu da ya halarci lakcar ya ce sun karu da ita wannan maudu'i da aka zo aka kawo haske saman gare shi mutane sun karu da abubuwa daya matsayin mu ɗalibai na jama'a da muke nazari kan abubuwa daya saboda wagga cuta ta coronavirus da ta shigo ta ta da mutane da hankali sosai da yake abubuwan duk an karantar da su duk an sai da suke abubuwan yanzu matsalolin da aka fuskanta na ainihin yanzu an magance su an wuce su daga farko hawarin duk abubuwan da sama gare su aka tattauna abubuwa ne na fahimta kuma an fahimci juna kuma wannan da shi ne ya kasance a aiki duk wanda ya saka nan wurin ya zaka da wasu abubuwa wanda suke damun shi amma ya duk kowa ya fahimci da abin yake ko hankalin shi a kwanta komi zai koma yadda ake so saboda wannan rashin laba ita ce ta fara bawa da ta girgiza duniya shi kuwa usman nura cewa ya yi wannan wata babbar dama ce a gare su ɗalibai. dama ce ta samu wanda mu a matsayin mu na ɗalibai za mu ba da ra'ayin duk da ma mutane sun saba su shifka tsoro a zukatan mutane amma wannan yana nuna cewar gaskiya akwai kamshi kamshin gaskiya tun da an riga an yarda a dawo karatu a komi kenan wannan zai huda mutane tsoro daga ransu duk wani abu da suke sa a ransu zai sa mutane su cire shi daga ransu in ya so su dawo saboda tsoron wannan za a ci gaba da karatu komi ni na gamshi da wannan Tamar Abari, muryar Amurka daga Dabagara a jamhuriyar Nijar. Suleiman Muni Barba ya shirya domin kawo mana shirinsa na nakasa. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. A makon jiya mun zo muku da kashi na farko na hirar da muka yi da bakon shirin na ƙasa Alhaji Ma'azu Tahir Gurgu, shugaban wata garejin da ake kira garaji gurmu da ke birnin ya mai, wanne ya fara da yi mana bayani akan yadda aka yi ya koyi aikin kanikanci har izuwa lokacin da ya buɗe garejin kansa. A ci gaban wannan tantaunawa Alhaji Ma'azu ya bayyana mana dalilansa na shirin buɗe makarantar koyon aikin kanikanci haɗin gwiwa da gwamnatin jamhuriyar Nijar. yanzu mutanen da suka gare ni yanzu ko nan ga hilinka sun kusa hamsin haka ko sittin yara kuma ni ne ke jaye da su dubban da sauran na da mata sauran ba su da mata deja kura mu da sauran guragun nan sun kawo riskin su an ka bude makarantar nan suna turo mini yara saboda sun gani ba zan ce ka zamana bane kana dunkin dunkin balo ko abin ga a an wuce nan an wuce nan mun so eh. samu ne su koyi manyan sana'o'i wadanda za su ta amfani su kwarai ko aikin subvention akwai alheri gare kwarai to ina ga waɗanda saboda suna da tawaya za ga sun rungumi sana'ar bara so da yawa ina nan ina magana akan wannan maganan da ka kawo wanda ke nan su kan titi suna nan suna bara samari samari wannan zan mu da minista mun kare zancen nan shi yasa man ka bani wannan hilin yi lakwal da komi da komi ana yi foskin sai gurmu ya rarrahe shi shiga sai mota ya tayi a zo kan sai ya kunce komi da komi an yi filankin cikin dosiya da komi da komi Mm-hmm. wato a cikin tsarin da kai ka sa gaba da kuma mm-hmm. wanda kuke da niyyar yi mm-hmm. uh, na haɗin gwiwa da gwamnatin Nijar akwai uh, uh, tsarin koyar da wannan sana'a ga nakasassu waɗanda ke bukata. Akwai haka ne haka ne ku. Yare yaran da ke da yawo kan tarko suna nan suna bara an ce duk sauran sai an turo min shi. Na ce ba na amsawa sai na an gina min renon nawa. Samin komi da komi da masalatayya da komi da komi cikin gidan. babban gida ne ya kai lokal dinga kuma nan da ni kusa ga tallaje kuma kana ganin kamar dukkan su su waɗannan nakasassu suna ra'ayin lalle za su su da eh, suna ra'ayi kore ko koro ma direkta na kura mai ya zaka nan wurina shi ma ce sai na sa dosi kinci eh, sai na ya sinya ya sa kashe cikin dosi wannan Mm-hmm. a sha ana iya cewa kenan uh, na kasassu a jamhuriyar nijar kansu ya fara wayewa wajen rungumar sana'a wala wala lalle kansu ya fara wayewa ba zancen wannan ba zancen bara bane wanda in ka koyi aikin kawa ka ga mutum to di bada da nake na na ja na salam wajen mutum 40 da wani abu kuma da ina ba zancen kai ka sa ka kokari ka koyi hannu aikin hannu dole sai ka ta yi babu zancen bara wannan ciki idan wani na son ya koyi sana'a ko eh, da kafafunsa ko kuma yana da na ƙasa shin ya ne a tsarin yake ana biya ne ko kuwa don ko in ya zaka daga nan da ya zaka ma inda minisar ne kawo shi akwai motar da ka da su in kuma daga gidansu ne ya taso gidansu ne zai je ci mu dai in samu dai in koya mai aiki din yi mai diplom don na diploma ko sakan shi ne sai ka gani shi ma zai shi ma ya koya shi ma ya mai da hankali ya mai da hankali ta ya zai mm. ka ce eh, kamar minister suna kiran wannan wuri da center de formation group me kenan yasa aka kira wannan wuri na cibiyar horo Allahu akbar da an ka ilan sai kin konkur wannan sai an ka jo an ka ce sai na shiga da na shiga ma sai an ka sa polisai ka san ba irin wannan an kata bana ke yi na passport polisi na zaman gaba gare ka kuna nan a ba sai an saki polisai cikin gari bandan turamuwa ana na ana ana bincike ana na ana bincike turamuwa kinan sai kuma sai an kira an ka ce haka ne hmm. shi yasa wato cikin baka ma sani ba aka yi bincike a kanka wala aka tabbatar da cewa ka kware akan aiki kuma kana son aikin nan wala shi yasa minister ranka mai na center da formation gurmu hmm. hmm. um, ma'azu ya kake ji idan ka tuna cewa ga ka kai kana na ƙasa kuma Allah ya baka baiwa kuma har Allah ya ɗaukaka ka cewa gashi nan kai mai gida ne kana da gareji kuma garejin nan ka horar da yara da dama har ma an kai inda matsayin da yau cikin iyalinka 'ya'yanka ne ke horar da yara ne an metar metar wanda ke horar da yara kake ji idan ka tuna da wannan abin cewa ga yadda Allah yi ka amma kuma ga kuma baiwa da baka to ya zani sai godiya wurin Allah na gode ma Allah kawai ya zani cewa Ko sai in tura godiya zuwa ga Allah tun da ban je ba na bara na sai na aiki na sai ana kira kuma na ci unhwani shi ko kai nake samu da cin kaci unhwani na nima bayi garin da yawa ba samu da yawa shi yasa na sa za ni san santar mutane da yawa nake so to masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakon shirin na kasa alhashi ma'azu tahiru gurgu shugaban garaji gurmu da ke birnin yamai a jamhuriyar nijar ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa muke ce da ku muni lafiya. To madalla a gaida Sule. To yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana. Da jaridar Daily Guide da mu so sharhin jaridun na yau. A kuma ɗayan manyan labaransa ruwaito cewar tsarin hukumar kiwon lafiya na farfadowa daga cutar COVID-19 ya bayar da daman sallaman ƙarin mutane da suka kamu da cutar jaridar ta ce shugaba a kufa ado na ta ƙoƙarin wayewa al'umma kai dangane da yadda ake sallaman mutane da suka kamu da cutar covid-19 da yawa shugaban ya ce ƙarin mutane dai ana sallamar su daga cibiyoyin da aka ware da kuma inda ake jinyar masu cutar covid-19 ne a dalilin ɗaukar sabon tsari na hukumar kiwon lafiya ta duniya na sallama da kuma farfaduwar masu cutar kasar ghana dai a ranar asabar shirin ga watan yunin shekarar nan ta sallami mutum da uku daga cibiyoyin duk faɗin ƙasar daga waɗanda suka kamu dubu goma sha hudu ɗari ɗaya da hamsin da hudu da suka bar mutum dubu uku ɗari hudu da arba'in da tara da ke fama da cutar wadda hukumomin kiwon lafiya ke manejin su. ita kuwa jaridar Ghanaian Times ɗayan manyan labaran nata shine iyayen yara su taimaka wa yara su biwa ka'idodin da aka gindaya na covid-19 jaridar ta ce babban daraktar ma'aikatar ilimi professor kwasi upuku amankwa ya yi kira ga iyayen yara da su taimaka wa yaransu su bi wa ka'idodin da gwamnati ta ginda ya iya gwargwado in sun koma makaranta domin tabbatar da kariyarsu game da abin da ya ce ne ko da yake gwamnati ta ginda ya ka'idodi domin tabbatar da kariyar duk ɗalibai akwai bukatan iyayen yara su taimaka wa kokarin gwamnati din. Mun leka jaridar Daily Graphic ko afuwa yawa ne kasar ghana ke nema daga kasar nigeria game da rusa wani gini a nan na akara jarida ta ce gwamnatin ghana ta gabatar da neman afuwar ta ga babban kwamishin Najeriya a nan Ghana dangane da rusa wani gini da aka yi a haraban wannan gida na jakadanci wadda aka samu takaddama a kai dangane da lamarin fili. Wannan gini dai an rusa shi ne a ƙarshen mako yayin da wasu mutane ɗauki da makamai tare da taimakon wani mashin da ake ce buldoza sun ka karya ƙofar wannan gida sun ka kawo wannan gini mai hawa ɗaya ƙasa a Araban. Ministan harkokin wajen ƙasar Ghana da haɗewar nahiya Michelle Ayako Buchwi a ranar Litinin 22 ga watan Yuni ta ziyarci inda hatsarin ya abuku ta kuma ce mun yi na damar faruwar haka. Da wannan baki ɗaya muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanan Lah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. madalla a gaida Ridwan Abbas. Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin washington dc da ke da nasaba da cutar coronavirus da ya kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har ma da wasu sassa na babbar hedikwatar tamu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni tamar abari nake ce